insha Allahu daga yau har zuwa ranar sallah za mu ci gaba da ba al'ummar wannan mazaɓa ta mu ta shirya funtuwa talafin hidimomin sallah babba in ji mataimakin shugaban jami'ar apc na shirya funtuwa alhaji bala abu musawa an zo a yi tarurrukan nan a baya amma musulun da musulmai ne mun san amfani waɗannan kwanaki goma wanda daga nan har ranar layya ranaku ne na kyaututtuka shi ya sanya muka ɗauka tun daga jiya muka fara kuma za mu ci gaba kuma mun ci gaba da nan har ranar layin Allah ya yarda a ranar litinin sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya a gudanar da rabon kayan babbar sallah na mazaɓar musa matazu da ke cikin shiyar funtuwa a jihar katsina da ke gabatar da jawabi yayin kaddamar da raba kayan sallar mataimakin shugaban jami'ar apc mai kula da shiyar funtuwa alhaji bala abubakar musawa ya ce su yanzu kam sun samu canji na alkari a musa da matazu saboda sun taimaki wani ya ci zaɓe ya tafi ya bar su kuma tun da ya tafi ba su kara jin daɗuriyar shi ba. Akwai wa'anda suka yarda da tahiyar mu wa'anda muka kira wancan karan aminan gidan bala dukkan suna kokari domin kyautata ma bala da mutanen shi to shi sanya na taimako daga nan har wannan watan ya yi da kwana goma kullum muna da abin da za mu yi na raba abubuwan arziki wanda ya da mu ya ba mu ba da sako wasu kuma na tafi kan hanya amma na tabbata cikin kwanakin nan goma babu ranar banza a gidan bala ba don komi ba don muna neman tsaron ubangiji muna neman allah ya taimaka mu to in ko kana son allah ya taimaka ma sai ka taimaki na ƙasa da kai ba wani abun kuri ba ne ko abun alfahari a abin da muka saba ne tun da yau shekara kusan goma sha shida sanata abu ibrahim na rike da wannan zon kusan irin waɗannan abubuwan akai shi muka gada kuma mun ga ya siyasa shi lahiya ya gama lahiya yana kuma cin albarkacin zaman shi lahiya tunda yanzu a siyasar jihar katsina duk inda 'yan gidan abu ibrahim ba su ba gani ake kaman ba za ka yi gwamnan ba ɗaya daga cikin aminan gidan bala abubakar ne ya ce a fara kiran taro da sunan shi kayan mu ci gaba kamar yadda na ce maku shine yaro abdullahi aliyu ya ce yau esko na musa da matazo tun da duk inda za a je siyasa ita ce uwa duk wanda ya samu mukami tun daga shugaban kasa har karshen board member dalilin jam'iyyar apc ne ya samu to shi ta kuma apc idan wayanda ke shugabantar ta suna tahiya ba kyan taguwa ba zane mai kyau ba leji to babu inda za ka nuna ka taimaka talaka akwai wani abin arziki shi ya zanya abdullahi aliyu ya shirya ma shugabannin jam'iyya na muzawa da matazo saboda duk abin da ya samu ko zai samu ya ce albarkacin jam'iyyar apc ne ya da cewa tun daga yau har zuwa ranar arfa sun ci gaba da raba kayan arziki kenan a shiyar funtuwa kullum akwai abin da za su bada wanda suka fito daga hannun mutane masu kishin al'ummar shiyar funtuwa raban kayan zai kasance kamar haka shugabannin jam'iyyar kananan hukumomi da mazaɓinsu sai rumfuna da kuma eldojinsu an ba su manyan riguna da yan ciki da kaftanai sai mata an ba su atamfofi su ma limamai babarsa baya ba domin an ba su manyan riguna. Zumi da ma tan duk ko ya zama shugaban shi an ba shi pa saboda haka nan babu mai rena mafari sai butulu wanda bai san mutunci ba saboda haka nan shi ba zaɓen shi muka yi ba amma dai yana alfahari da cewa yau an zaɓi apc an samu ma duka abin yi shi kuma ya zama pa ga duko shi ma ya kawo abin arziki karamar hukumar musa da matazo ba magana takara take ba a maganar ma a kyautata tun da nan da shekara biyun wazan inda za a je wake tabbacin zai kai nan da shekara biyun saboda haka nan ka aje magana takara gaba kyautata wa ita za ta jawo kila gobe ko jibi a nace tun da bana mutane sun yi wato iska ya kada mun ga tsule ka za hili ba za a ƙara mu ba mu ba za a mu ba mun yi mun yi mun ga mun dauko. mun ga abin da aka yi mun mu ko mun ɗauko da kyakkyawan niyya bisa ga tausayi da jin kai mu kuma ba a ji kanmu ba saboda haka ne mun bari Allah ya mana sakayya cikin sakayya da zai mamu yau gashi ya musanyo Allah ya koro wani dan Allah ne ya koro shi ya wado ya goge mamu wannan bakin ciki na siyasa da muka shiga na Musa da matazo saboda haka nan bani mai da baya bani tunanawa tunda Allah ya musanya bai kamata ba wani ma ya kalla ya ce a'a mun yi zaben duk mun bari Allah da ya muka ce ya saka mu da mu dan Allah muka yi kuma yau Allah ya saka ya ba mu musanya musanya kuma ta abin arziki na yi imani haka Allah ba dan majalisar tarayya ba wallahi ko sanatan da ke nan bai yin abin da wannan yaron ke yi bayan yanzu ma ina shigowa ɗaya daga cikin wanda muka zaɓa baya wanda ya sauka mai girma alhaji ibrahim di murtala shi ma ya aiko man da kaftani guda 200 biyu domin ƙara ita kunya saboda haka shi ma ina mai godiya ya san arziki ya kwalanta an taimake shi bai zama butulu ba da yake gabatar da jawabin godiya shugaban jami'ar apc na karamar hukumar musa alhaji isa sani sabon layi ya ba da kokarin alhaji abdullahi aliyu da yake yi ga al'umma inda ya ce ya rike su tamkar mai rike da wata babbar kujera a Abuja saboda haka yanzu a shirye suke yazo neman kujera su mara mashi baya. Zan yi amfani da wannan dama kamin in wuce in ƙara godiya ga Abdullahi Ali Alrami ga shekaru babba ga kyauta. Ba da komi ba ainihin esko namu da sauran ma mutane masu na da ayyukan Audu Ali sun yi yawa a karamar hukumar musawa da matazo ya gina nono ya gina asibiti can ya gina kai abubuwa dai ga tan ubangiji Allah a kazalika takwaran shi na karamar hukumar matazu ya yi jawabin godiya ta da da cewa har gobe suna bayan bala abubakar musa ba gudu ba ja da ba inda ita ma shugabar mata ta matazu hajiya hadiza usman cewa ta yi duk inda bala abu ya nufa suna biye da shi ɗari bisa ɗari rabon kayan wanda aka gudanar a gidan mataimakin shugaban jami'ar apc alhaji bala abubakar musawa da ke cikin garin musawa ya samu halartar shugaban jami'ar apc na karamar hukumar musa alhaji isa sani sabalayi da shugaban jami'ar apc na karamar hukumar matazu alhaji yushau dc alhaji abdulhadi wanda shine elda sai ps alhaji lawan mamman matazu da Hajji Hadiza Usman, woman Leader Matazu, sai Alhaji Habibu, sakataren jami'ar APC na karamar hukumar Musa, sai da majalisar jami'a mai karamar hukumar Musa wanda Alhaji Buhari Rabeji Kamshi ya wakilta, na daga cikin waɗanda suka halarci taron. abdulrahman Kabirjani, Mobile Media Group.